Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma si Ghana. Masauraro barkama da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa fatakan kayan abinci daga arewa zuwa kudancin Najeriya na kokawa cewa jami'an tsaro sun takura musu da karɓar na goro. Especially mutumin da ya taso daga Taraba yana neman koda inugun Naira dubu ɗari biyu ba zai kawo shi daga ba zuwa inugu ba a adamawa kuma wata kungiya mai aiki da majalisar ɗinkin duniya ta yi wa mata hamsin masu fama da yoyon fitsari magani kyauta. gaba daya duniya sun gode musu allah musu albarka yoyon fitsari da ya same mu muna fama da shi muna shan wahala shi mun samu sauƙi mun gode allah allah kan mu dace da aikin da suka mana kyauta ko sisi mun biya ba. me kwamitin sulhu na jihar yobe ke yi tsakanin al'ummar jihar shek baba gana kyari zai yi bayani. sulhu shine yake kawo zaman lafiya wanda in kuka je kotu mai misali in mutum ya kai ka ko police station ko gaban alkali daga gaba zai shiga tsakaninku a ce wane da wane suna kotu binci ɗaya ko a kujera ɗaya amma shi sulhu yarda ne na kowane bangare kuma daidaituwa ne kuma yana kawo lumana da kuma zamantakewan ci gaba ne. pdp na murnar lashe kujerun kansila a jihar jigawa babu wani rahoto na kayan aiki da bai je ba saboda mun raba su akan lokaci kuma sun je akan lokaci ba wannan matsala a sassan jamhuriyar Nijar ana ci gaba da fama da karancin ruwan sama. Ruwan na bane Allah da za a sami su kamar na bara. Mai amma wannan tsaikokin da aka samu in Allah da ruwan za a samu su sabon za su sabka isa shi ko insha Allah. Yau Juma'a kamar yadda muka saba Aisha Ma'aza na tafi da shirin yanayi da muhalli. To amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka da Burtaniya sun sake shiga faɗakar da duniya kan aika-aikar Rasha a yanar gizo. Suna masu zargin Rasha da yunkurowa akai-akai don kutsawa cikin wasu muhimman kwamfutocin cibiyoyin gwamnatocinsu da masu ayyukan kwangilar kayan tsaro da jami'o'i da kuma jam'iyyun siyasa. Hukumar tsaron cikin gida ta Amurka NSA da cibiyar tabbatar da tsaron yanar gizo ta burtaniya sun fitar da wani gargaɗin haɗin gwiwa mai cewa hukumar leƙen asiri ta sojin rasha gru ta sha zaburowa da ƙarfi tun daga shekara ta 2019 tana ta cafkar bayanai kamar na buɗe saƙon imel haka sannan ta yi ta kwatanta yin kutse har sai 'yan kutsanta sun samu kutsawa. bayan sun samu shiga daga can nesa sai kuma su haɗa kan wasu sanannun dabaru na ttp wuri guda su daɗa dannawa ciki ta yin kwane-kwane da bin gefen manhajojin tsaron bayanai su sake kwasar bayanai a cewar cibiyoyin wasu manyan jami'an sojin pakistan da jami'an leƙen asiri sun gaya ma 'yan majalisar dokokin ƙasar a wani zama na sirri na tsawon sa'o'i takwas jiya alhamis cewa taliban na daɗa fin su tasiri don haka suna daɗa ƙara matakan tsaro a kan iyaka saboda tsoron ƙaruwar tashin hankali a ƙasar pakistan mai makwabtaka da su muddin amurka ta kammala janyewa sun gaya ma kwamitin majalisar cewa pakistan na ƙoƙarin shawo kan taliban ta amince da tattaunawa kan yadda za a ci jituwa to amma tasirin ƙasar na daɗa dusashewa bisa ga wata takardar bayani daga ma'aikatar yada labaran ƙasar ta pakistan da kuma wasu majiyoyi da suka rada ma muryar amurka kwamitin ayyukan ceto na ƙasa da ƙasa irc jiya alhamis ya ce an ruguza wata gadar ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da su wajen jigilar abubuwan bukata a yankin tigray na ƙasar habasha an rushe gadar takeze ɗaya daga cikin muhimman kafafen samar da abubuwan bukata a tigray ƙasar habasha a cewar irc ta kafar twitter ya kara da cewa wannan na nufin kenan za a samu matukar matsala wajen kokarin samar da kayan agaji yayin da tashin hankali ke ci gaba irc na ci gaba da kiran da a samar da yanayi na gudanar da harkokin jinƙai a yankin ba tare da wani sharaɗi ba shugabar hukumar raya ƙasashe ta amurka usaid samantha power ta ce yanzu daga cikin hanyoyi hudu da ake zuwa yankin na tigray da ya ce kadai mai yiwuwa a iya amfani da ita ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ciki wasu kasashe goma sha bakwai jiya alhamis saboda rashin katabus game da safarar bil'adama sanarwar ta zo ne cikin rahoton shekara-shekara kan safarar bil'adama rahoton ya yi nazarin kasashe 188 sannan ya saka kowace cikin ɗaya daga cikin rukunoni hudu bisa ga irin ƙoƙarin da ƙasar ta yi wajen daƙile safarar mutane rukuni na ɗaya shine mafi kyau na uku shine mafi muni sannan kuma akwai rukunoni biyu a tsakiya wato rukuni na biyu da kuma rukuni na biyu da ake sa wa ido kasashen da aka sa su a rukuni na uku na iya fuskantar takunkumi da kuma takaita adadin taimakon da za su iya samu daga amurka da kuma ƙasa da ƙasa alkaluman hukumar kwastam da kare kan iyaka ta amurka cbp na nuna cewa ana ta samun karuwar bakin haure daga kasashen kudancin nahiyar amurka da ma na nesa irin su romania da kan zo ta kan iyakar amurka da mexico gwamnatin amurka ta saki wata manhajar kasafta irin bakin hauren da akan yi kitikus da su a kan iyakar bisa ga kasashen da suka fito yanayin iyalansu da kuma wurin da suke a tsawon wagegiyar kan iyakar amurkar da ke karin bayani sosai kan irin bakin hauren da kan zo baya ga na kasashe biyu mafiya yawa wato mexico da kasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka a watan mayu wanda shine aka hada alkalumansa a baya-bayan nan an tarar da 'yan kasar ecuador 11,681 'yan venezuela 7,484 'yan brazil 7,372 duk a kan iyakar amurka a kudancin kasar wanda ƙari ne daga na watan Fabrairu na 3,440, 913 da kuma 912 daga ƙasashen. A ƙarshe yayin da shugaban Amurka Joe Biden ke duba hanyoyin da zai samu kuɗin aiwatar da shirye-shiryensa na daɗaɗin rayuwar jama'a. mafiya kuɗi a amurka na fuskantar yiwuwar tsarin nan na gadar da dukiya daga tsara zuwa tsara tare da kauce ma biyan haraji sosai ya kawo ƙarshe. Dama gwamnatin Biden bata ɓoye imanin da ta yi ba na cewa kuɗaɗen da akan samu daga sayar da kadarori kamar hannayen jari waɗanda darajarsu ta ƙaru ba su cancanci rangwamen haraji ba fiye da kuɗaɗen da akan samu ta wajen yin aiki kamar yadda yake a dokar yanzu. a yanzu akan biya harajin kashi 20 cikin 100 ne kan kuɗaɗen da ake samu daga sayar da kadarori sabanin kashi 37 cikin 100 da akan biya kan kudaden da aka samu ta yin aiki ma gwamnatin tarayya. tara yanzu za mu shiga babin rahotanni masu fatocin kayan abinci daga arewa zuwa kudu musamman kudu maso kudu da kudu maso gabashin najeriya na kokawa kan yadda suka ce jami'an tsaro sun takura musu da karɓar rashawa a kusan dukkan mashingun yankin wannan na kawo tannaki ga kasuwancin nasu baya ga kalubalen tsaro ga rahoton wakilinmu daga fatakwal lamido abubakar masu safarar kai kayayyakin abinci daga arewacin najeriya zuwa kudancin kasar na ci gaba da da kokawa kan yadda harkokinsu ke neman tsayawa ce sakamakon zargin cin zarafi da gallazawa da jami'an tsaro ke musu akan hanyoyin da suke tafiya zuwa kudancin kasar kuma sun bayyana cewa idan suka loda motoci daban-daban kama daga wake da albasa da dabbobi sai sun kashe kuɗi kimanin naira dubu ɗari biyu kamin kaiwa ga inda suka nufa wannan matsalar dai da zaran direba ya shigo yankin kabilar ibo da ya haɗa da jihohin abia anambra enugu imo da kuma jihar rivers a wani taro a birnin fatakwal sun yi nuni ga hukumomin najeriya cewa su ɗauki kwararan matakai idan kuma suka gaza haka su kuma za su ɗauki matakan da ba za su yi ma ƙasar daɗi ba da 'yan ƙasar a wata tattaunawa da shugaban ƙungiyar safarar kayayyaki daga arewaci zuwa kudancin najeriya ibrahim sha'ibu mangu ya ce an zauna kowa da yana ba da irin nasu shawara muka ga ba za mu ɗauki doka a mu ba so alal hakika muna cikin wani hali a matsayinmu na direbobi a hanyar a cikin ƙasar nan especially mutumin da ya taso daga taraba yana neman koda inugu ne naira dubu ɗari biyu ba zai kawo shi daga taraba zuwa inugu ba tunda yanzu tsakanin taraba zuwa nan inugu yawanci cekon na soja dubu biyu ne dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya yan sanda su suke karban ɗari biyar biyar a hannun daga nan ochikwa branch tana neman umma ahiya shi ma wata sabuwar fitina yara kuma yan iska suna kan hanya suna fasa mana motoci dalilin da yasa na ce maka ba za mu ɗauki doka a hannun ba kenan saboda idan za mu ɗauka mu namu dokan shine mu datsa hanyoyin nan shi ma wani da ya halarci zama Usman ga abin da yake cewa. To da farko dai sunana Alhaji Abdullahi Lakwaja mazaunin Benin kungiyar adaka ne na masu kayan abinci nan jihar Edo. In ka shigo jihar nan ma na kudu to babu sauki soja sai gaya maka in baka bayar baka faka har yara suke zuwa garan farauta suna tsaye da suna karban musu wayannan kuɗi su suna tsaye gefe in ka rage ga ɗari biyar sai ce ka faka mota su sai su ce ma mutunci su kama bugun ka. To muna nan muna tattauna da mabiyanmu da bangaren shanu wake albarka. masa don gwamnati ta ɗauka mataki in ba ta ɗauka mataki ba to mu za mu ɗauka makamar mataki za mu zara hanyar nan. To koyaya wannan lamarin zai shafi tattalin arziki da zamantakewa da farashin kayayyaki musamman tsakanin kudu da arewacin kasar barista Abdullahi Jalo wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. In akwai mutanen da suka taimaka Muhammadu Buhari ya ci zaɓe mutane masu safaran kaya da sauransu suna ci amma kai sai ga da jami'an tsaro wanda suke sa shingaye a hanya. To a nan ta ga ya kamata gwamnatin tarayya ta yi wani abu da na gani a Jos. Irin masu tare hanyar nan na sitika da masu karɓan haraji na karya sai wasu kwamiti suka zo suka yi kansu kafin masu su iso su sun gudu aka rusa wajejen duka. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Za mu shiga jihar Adamawa inda wata kungiya mai aiki da kungiyar tallafi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa mata hamsin aikin maganin yoyon fitsari kyauta. Daga Yola ga rahoton wakilinmu Salisu Garba Lado Kungiyar ta Fistula ƙarƙashin jagorancin UNPA ita ce wadda ta ɗauki ɗauniyar yi wa mata sama da hamsin masu lalurar yoyon fitsari jinya kyauta a jihar Adamawar domin ganin matan sun kasance suna cikin sabuwar rayuwa ta hanyar tsabtataccen jiki. Daraktan kungiyar ta Fistula a ƙarƙashin jagorancin UNPA wato Alhaji Musa Isa wadda ya yi mana ƙarin haske kamar haka. Abin da ya kawo nan Adamawa kusan wannan su ne zuwa na wajen goma sha wani abu ma da zo a gudanar da irin wani aiki kuma alhamdulillahi ga shi kamar kamar yadda kuka gani mun zo wannan gari mun kuma yi kira ga su masu larura da su fito a musu aiki kyauta kuma sun fito din kamar yadda kuka gani likitocin da aka kawo kwararrun likitoci ne waɗanda sun tsaya yau ya cika kwana biyar jihar sokoto mun yi mace ɗari kuma yanzu ga mu a jihar adamawa. su ma a nasu bangaren masu lalurar yoyon fitsarin waɗanda suka mori wannan tagomacin sun nuna nasu godiya da kuma yabawa wa wannan kungiya ta fistula a ƙarƙashin jagorancin unpa. jama'a umma gaba ɗaya duniya mun gode musu allah musu albarka. Eh fitsari da ya same mu muna fama da shi muna shan wahala gashi mun samu sauki mun gode Allah Allah sa mu dace da aikin da suka mana kyauta ko sisi mun biya ba. Ina gode wannan kungiya da suka zo suka taimaka mana na samu damuwa eh, lokacin da aka min tiyata amma an gyara mini ubangiji Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su kuma na ji daɗi an mana komai kyauta kuma ana eh, kula da mu ɗari bisa ɗari dare da rana mun gode sosai. Me zaki cewa masu irin wannan lalura waɗanda ba su samu sun zo zo wannan guri ba. To su kuma ina roƙo wani shekara in Allah ya dawo da ku su yi kokari su zo a musu. To ko menene ma yake kawo wannan lalurar yoyon fitsarin tambayar kenan da naiwa da Sadiq Idris da ke zama kwararren likita a asibitin kwararru da ke nan Yola wanda ya tabbatar da cewar wannan matsalar na yoyon fitsari hanyoyin da ake samun ta yana da yawa amma dai ya yi mana ƙarin bayani kaɗan daga cikin hanyoyin da kan sa a kamu da wannan matsalar. Manya-manyan sabubban da suke kawo shi shine doguwar naƙuda maimakon a ko asibiti tun da wuri a haifa asibiti kasan dai irin dai yadda yanayin wajen mu yake to a wayan ba su dace ba abin da yake ciki ciki ya bi girma da yawa ko kuma ita macin ba ta da wajen da zai fita so da abin da aka ɗauko da mota da ta yi ɗauka na za ka shiga da fita to duk wanda ya kasa to ana samu a ji eh, dogon lokaci kamin eh, a haifu tana iya yiwa ma a rasa abin da yake ciki sannan kuma ita ta sa. samu duk inda wajen nan hanyar titin da abun zai fito duk ya lalace can zuwa karshe kila sai ya fito a mace jariri ko jaririya sannan kuma hanyar da ya fito din ta lalace so maimakon fitsari ya tsaya ya taru kamin a fara sai eh, ya dinga zuba to sai mu ce masu jinya Allah ubangiji wata wata'ala ya kawo sauki Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Kwamitin da gwamnatin jihar Yobe ta kafa don sulhu a tsakanin jama'a na gudanar da ayyuka a birni da karkara. Don hana fitina ta'azzara da ta shafi har da manoma da makiyaya da kuma tsakanin makwabta ko cikin iyali. Sheikh Baba Gana Kyari shine shugaban kwamitin. Wannan majalisa ko wannan zaure bai da alaka da siyasa, bai da alaka da wani kungiyan addini, bai da alaka da wani sarauta kawai. A'a duk waɗanda suka samu sabani tsakanin junansu ko ta fuskan shugabanci ko ta fuskan auratayya ko ta fuskan dukiya kamar da sulhu kamar da nasin alkur'ani ya nuna mana cewa a sulhu khair nan to mu muna dura tsakanin ko da musulmai da musulmai ne ko da musulmi da wanda ba musulmai suka samu sabani mukan zaunar da su da yardan kowanne bangare mu ga cewa mun daidaita su sannan kuma sulhu yana da muhimmanci saboda lura da yau duk duniya gaba kiliya sulhu shine yake kawo zaman lafiya wanda in kuka je kotu misali in mutum ya kai ka ko police station ko gaban alkali to daga gaba zai shiga tsakaninku a ce wane da wane suna kotu a benci daya ko a kujera daya amma shi sulhu yarda ne na kowane bangare kuma daidaitanuwa ne kuma yana kawo lumana da kuma zamantakewan ci gaba ne wato ma'ana kun ɗauki wannan matsayi na sulhu ne saboda mutane su daina rikici su zauna lafiya da juna. Kwarai da gaske kaga yanzu Haji Nasiru da sauran masu sauraro kun ga rigingimu iri-iri yana tasowa tsakanin al'umma ko tsakanin makiyaya da manoma ko tsakanin ɗan kasuwa da 'yan kasuwansu ko tsakanin mace da miji ko tsakanin makwabci da makwabci ko dai harkoki da irin na rayuwa dole a samu sabani kamar da malam bahaushe yana cewa ka zo mu zauna ka zo mu saba duk da cewa wannan hausa ce ba shari'a ba ce to amma sulhu yana da muhimmanci yanzu magana nake maka nan akalla a kananan hukumomi mu goma sha bakwai mun samu mun sulhu da tsakanin mutane sama da hamsin wannan ya nuna mana cewa ba karamin tasiri ba ne wannan abu ya kawo mana na lumana da kuma zaman lafiya. Wato ma'ana mutanen ke zuwa su same ku kuma in kun ji labari an samu sabani ne kuke zuwa? A'a ba ma zuwa an riga mun yayata wannan majalisa ko wannan zaure a dukkan kofofin watsa labaranmu na gwargwado na cikin gida wanda yau dinnan alhamdulillah shine na yi chibu cisco na yi sa'a da dacewa a nan abuja wajen taron nan na samu da kai kofan waje ko kuma midiya na waje da na yi fira da shi yau kai ne amma sauran kofofin watsa labaranmu na cikin gida duka mun yayata al'umma ne suke rubutowa kokensu ko kuma kukansu ko kuma su zo da kan same mu a ofis namu cewa ga matsala tsakaninmu da wane da wane mu ne wane ku sasanta mu sannan mu kira duka bangarori guda biyun sun amince kun amince sun amince sannan tukuna mu saurare su mu ga kuma abin da za mu iya yi a tsakanin su. Shugaban kwamitin sulhu na Yobe Shek na Kyari a zantawarsa da muryar Amurka. 'Yan jam'iyyar PDP na ci gaba da murna a jihar Jigawa musamman a mazabar Ciyako ta tsohon gwamna Sule Lamido inda ta lashe kujerun kansila. PDP dai ta samu tsaida 'yan takara a ƙananan hukumomin shida ne cikin 27 na jihar don abin da ya bayyana na tsadar fom naira naira dubu ɗari biyar ga shugaban karamar hukuma. Shugaban hukumar zaben jihar Adamu Ibrahim ya ce ba shakka sun kai kayan aiki a dukkan mazaɓu. Babu wani rahoto na kayan aiki da bai je ba saboda mun raba su akan lokaci kuma sun je akan lokaci ba wannan matsala. wasu 'yan jam'iyyu musamman matasa irin su haruna sha'ibu dan zomo na cewa babu wani abin murna da lashe kansila yayin da apc ta lashe dukkan kujerun zai ga cewa kamar abin tausayi ne gaskiya ina ma kallon abin ne a ta wani bangare kan cewa dama abubuwa ne ma gabaki daya an ajiye su ba a yadda ya dace ba ba bisa ka'ida ba don eh, ni ina ma kallon idan da a ce ma an tsaya ko an zaben ne an ci din kwarai da gaske idan jam'iyyar apc tana da bukatar kujerar nan ko shi dan takarar da ake ikirarin an kayar zai iya karɓar kayansa domin mu ta gurin mu da muke pdp ta gaskiya tun 99 ma mun yadda cewa a yau a jam'iyyar pdp rashin jihar jigawa babu shugabanci domin muna gaban kotu muna ta shari'a akan ya za a samu ingancin shugabancin to ban san hanyar da aka bi primary election ko aka ko wato ko aka yi zaɓe ko aka yi sasanto shi aka tsaye da yan takarkarin ba so gaskiya ban san wannan ba ne an ma an ci an yi nasara ne ko da shugaban gaban hukuma ne ina ganin in jam'iyyar apc ko dan takarar da aka tsaye da yana da shiri zai iya karɓar kujerar Murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. To a wasu sassan jamhuriyar Nijar ana fama da karancin ruwan sama yayin da damuna ta fara kankama. Wannan kalubale ya sa bukatar mutane su koma ga Allah ta hanyar gyara ɗabi'a don samun maslahar lamarin. Daga birnin Kwanni ga wakilin mu Haruna Mamman Bako da rahoto. A irin wannan lokacin ne al'ummar birane da ma na karkara musamman ke gudanar da ayyukan noman damana a janguriyar Nijar. Sai dai har yanzu ana fuskantar rashin samun sabkar ruwan sama isassu ko ma da rashin samun sabkar su yawancin yankunan kasar ta janguriyar Nijar a kasar da noma ke kasancewa gimshikin da ke tallabe tattalin arzikin kasar. Kasancewar wannan lamarin na jefa tsoro a zukatan jama'a musamman manoma na isa a cikin gonar Malam Ibrahim Umaru wani manomi domin jin halin da suke ciki game da samun kawunansu a cikin hali na karamcin ruwan sama kamar yadda aka saba a shekarun da suka gabata. Inda ruwa suka samu ne ba wata matsala. Amma ana taya haka kan ba ruwa abin Ya An kai jinkiri kenan. Abin Dumbai. Ya an yi jinkiri kai duk da san kyan an ka samu bisa ga haka abin ya zo da matsala. tun da bara war haka an yi kusa ga manoma yanzu inda babu damana duka fadin niger cikin kashi uku kashi guda na adda damana kuma gashi mun ga su ma shibga sabuwar shibga nan muna gani sa akwai inda ma ba a yi dabbana ruwa ba cikin niger da yawa kenan ka gani dole a koka mun samu kari kusan na hota biyu bisa ga damana ba zuwa bana kenan kaga shi manomi dama wannan na shi kalkin bisa gare shi bana da an samu ruwa cikin watan ga baki kenan ko da kwana 20 an ka samu a abin nanan amma in aka ga ana samun wata biyu tun da cikin na hawa ke yanzu kuma tana ta taya kuma ba baya ta komowa ba dai ba hikima ta Allah ba ko dai mun samu damuna ta wata biyar kaga da mun ji wata na cikin damuna sai dai a cewar shugaban ma'aikatar duba yanayi ta gundumar birnin kwanni binciken da masana yanayi suka yi na wannan shekara ya nuna cewa akwai ruwa shatata waɗanda za su zo kamar wanda aka same su a shekarar ta gabata kuma akan haka ya yi kira ga jama'a su kwantar da hankalinsu domin ni'ima za ta shida nan ba da jimawa ba ga alhaji mamman muhammad lawali shugaban ma'aikatar duba yanayi ta gundumar birnin kwanni mutane da yanzu suka gani ne shekara ta bana ba ɗi da ta bara ba a barawar hakan ga duka dai damana ta samu ta zamana mun samu ruwa isashe to ko bana dai da binciken da aka yi ruwan na bana allah da za a same su kamar na bara mai amma wannan tsaikokin da aka samu in allah da ruwan za a samu su sabon za su sabka isashe ko insha allah da kamar da binciken da aka yi eh, zuwa har zuwa wannan kan za a samu rani kaɗan wanda za a zawa don ku za a samu ta perturbation za ta zawa insha allah mai da wata jiya ya allah da komai za koma daidai haruna na mamman bako na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar. Gaishe ka Haruna da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka ga shirinmu na gaba. yeah. wannan hantsi mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. bayanan da ake samu daga masana da jagororin harkar mai a Najeriya a 'yan kwanakin nan suna nuni da cewa Allah ya azarta Najeriya da iskar gas bayan man fetur da ake samu a ƙasar. A dalilin haka ne na zanta da wani masanin al'amuran iskar gas, injiniya ya bagi Yusuf Sani. Wai shin, me samun gas a Najeriya zai amfani ƙasar da shi? Ga yadda amsar tasa ta kasance. ka wannan magana na Majalisar Ɗinkin Duniya yana da muhimmanci saboda akwai cututtuka wanda yake sababin su za ka ga daga iskar mai din ne da kuma abin da ya shafi harkar mai dai gaba daya daga gurbatattun mai har zuwa wanda aka tace duka dai wannan kowanne su yana da lani da yake kawo ma da adam so akwai kin san kaman a tama petrol station suke ganin gidajen mai da ke ganin kin san kaman a turai akwai wanda ake kira alert system waɗannan tankuna da aka binne su din nan kin san suna a yoyo lokaci wanda shiga kasa shiga kasa da yake yi yana da illa ga jama'a wato ruwan da muke sha kasa kin san ruwan yawanci of course ruwa da kasa yake to shine yasa a turai kowane gidan mai na san kaman a britain suna da wannan na'ura wanda idan yoyon da yake yi din nan ya wuce wani misali dole zai ba da eh, zai sanar da hukuma to nan kin san ba mu da shi sannan an kika zo kan wurin da muke samun mai kamar da delta kisa najeriya mu ne kasa ta shida cikin kasashen da suke fitar da mai ana kai kasuwannin duniya yanzu haka kwanaki na ji shi minister of state na mai ya ce akwai wani binciken da aka yi aka gano cewa reserve iskan gasa muke da shi ya wuce ma misalin dan ya kai har triliyon dari shida kin san rasha ita ce kan gaba kasashen da suke da iskar gas ita rasha tana da triliyon dubu daya da kudari takwas ne. na cubic feet na gas kasar da ke bin su shine iran sannan qatar a yanzu haka wanda aka gano cewa muke da shi a najeriya ya kawo mu zama kamar kusa na hudu da ana gani kamar kasan nan kasan da ake samu danyen mai ne amma ba haka ba yanzu muna cikin jerin kasan da eh, kasashe da suke gas wato shanin abin da yake kawo ma yanayi illa kasashe masu tasowa in aka yi lissafi wato kamar aka ce kashi nawa cikin dari kasa kamar najeriya da sauran kasashe da suke tasowa abin da su suke contribute kai ya kawo ba wani abu ne da ya kamata ma mutum ya damu don nan ba mu da ma'aikatu wanda suke aiki ba mu da industry industries da suke aiki da man ma yawan motoci ne motoci ne muke da su a nigeria in ka dubi abin da America Russia Britain china suke motocin suke da shi to ma ka ce ma'aikata ne suke aiki ma'aikata nawa muke da shi a najeriya sannan wannan danyen mai da nake magana ba ma nan muke amfani da shi ba kawai dai namu a tone shi mu sa a jirgin ruwa a kai masu can su yaki da shi har ma ya kai ga cewa wanda ma za mu sha a cikin gida najeriya ba mu da shi sai mun je mun saya na biyu kuma fitar da man yana lani don akwai gas da ke fitowa akwai wanda ake kira associated gas wato gas da ke tare da danyen mai idan ka je tone danyen mai dole sai gas ya fito tukuna ka kin san abin da yake fitowa daga kasa a buhu ne akwai ruwa akwai mai akwai gas sannan kuma akwai waɗannan kasan da yake fitowa ina American ciki a buhu din nan yawanci gas ya fi to gas din nan Nigeria ta kula da yanda za a tabbatar cewa kamfanonin nan da suke tona man daga kasa wannan gas ba bar shi kawai yana fita yana bata mahalli ba saboda akwai doka a Najeriya cewa kowane cubic feet wato awo na gas da ka fito da shi baka mai da shi ta hanyar da za a yi amfani da shi ba akwai harajin da ya kamata a biya kasancewar damuna ya kankama a wasu sassan Najeriya a wata zantawar da na yi da jagoran shirin newmap wato shirin da ke kiyaye aukuwar ambaliyar ruwa da zaizayar kasa ta najeriya dr salisu dahiru ya yi bayanin cewa ya kamata al'umma su mai da hankali kan kula da muhallansu domin shine tushen samun arziki wanda rayuwarsu ya dogara a kai yanayin zamantakewa a tsakanin bangare daban-daban na muhalli ko a bata ruwa ko a bata ƙasa ko a fito da duwatsu a matsa da su a canza musu wuri duk waɗannan abubuwan suna iya haifar da aukuwan zaizayen ƙasa. To na farko dai a duk abin da za a yi game da muhalli ne Dan adam ya fahimci cewa muddin muhallinsa bata kasance daidai ba to shi ma zaman lafiyansa ba zai kasance daidai ba kuma shawarwari da ake badawa domin kare muhalli da abubuwa ne waɗanda mutum zai zai fara cin gajiyan aiki da waɗannan abubuwan saboda haka kowa idan ya yi kokari ya kare to bizin light ala zai sami rayuwa mai armashi mai cikin natsuwa da kwanciyar hankali da rufin asiri insha mai sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli a yau sai a kasance da shirin a makon gobe idan Allah ya ara mana rai domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, injiniya ya bari Yusuf Sani da Dr. Salisu Ɗahiru sai Solomon Abo da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Ma'asalam. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.